Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarwaniya da fara'a da nomal da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a goma ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da ake yawan zargin makiyaya da barna a jamhuriyar Nijar su kuma cewa suke a kara dai na ce amma ba na kan ban yi ba. Mu ba jan banna ba ne. Wannan ba ne dabobi ba ko ina ma. Wallahi mu. kamar kowane hantsin ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi naziru ahmad hausawa kuma na tafa da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau juma'a shugaban amurka donald trump ya isa birnin danan na vietnam a ziyarar kwanaki sha biyu da yake a yankin asiya inda ke tattaunawa kan batutuwan kasuwanci da hudar diplomasiya da kuma kasar koriya ta arewa shugaban na amurka na ziyarar ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗaka tattalin arzikin kasashen yankin asiya ta apec inda shugabannin ƙasashen da suka fi karfin tattalin arziki za su tattauna kan ci gaban yankin da kuma haɗin kan da ke su sannan trump zai haɗu ya kuma gaisa da tsaffin dakarun amurka da ke zaune a vietnam a dai bangaren kuma ya zuwa jiya alhamis babu tabbacin ko ganawa tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin za ta yiwu ko a'a jami a fadar kremlin yuri oshakov ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran ƙasar rasha cewa shugabannin biyu za su haɗu a yau juma'a a gefen taron na apec sai dai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya nuna shakkun yiwuwar haɗuwar shugabannin yana mai cewa babu wani abu da ya nuna ko an samu ci gaba kan muhimman batutuwa da ke tsakanin kasashen biyu da har za su sa shugabannin su haɗu gaba da gaba sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ministocin tsaron kasashen da ke kungiyar tsaro ta neto na duba hanyoyin da za su janyo rasha ta rika nuna ladabi ta hanyar amfani da wata yarjejeniyar dakile yaduwar makamai yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a hedkwatar neto da ke belgium matis ya ce yunkurin dawo da rasha kan hanya bisa wannan yarjejeniya da ta sa hannu na da muhimmanci sosai ita dai amurka ta dage cewa rasha na fitar da makami mai linzami wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar wacce ake koko aka ake wa lakabi da inf a takaice wannan yarjejeniya dai ta haramta fitar da makaman nukiliya masu da masu linzami wanda ke tafiyar da ke tafiyar matsakaicin zango a kan doron ƙasa rasha a nata ɓangaren kuma ta sha musanta wannan zargin wanda ake cewa ya saba wa yarjejeniyar ta inf sannan ita ma ta zargi amurkar da sabawa wannan shirin babban attorney general ɗan ƙasar saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalar cin hanci da rashawa da ake yi wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 cikin shekaru da dama a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis saud al-mujib ya ce an saki mutane bakwai daga cikin waɗanda ake tsare da su yayin da 201 ke ci gaba da zama a hannun hukumomi sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kudaden kusan 1,700 da ke bankuna masu sukar gwamnatin saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin wa jarot da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnati domin kada a dama da su yayin da yarima muhammad bin salman mai shekaru 32 yake jagoranta sabon hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa Papa Roma John Paul na ɗaya wanda shine Papa Roma da ya taɓa riƙe mukamin na ɗan wani gajeren lokaci a tarihin wannan zamani ya ɗau hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma saint hood a Turanci. a jiya alhamis fadar Batikan ta ce paparoma francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un paparoma john paul na ɗaya wanda ya kwashe kwanaki 31 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekara ta 1978 wacce ta zo da ba zato mutuwarsa ta haifar da cece kuce inda wasu ke kirarin kashe kan shi ya yi saboda wani batu da ya shafi bankin batukan a yayin da wasu kuma ke cewa an kashe shi ne matakin shirin karama na karrama shin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani littafin da 'yar jarida safiniya falaska ta rubuta mai taken pope lucini chronicle of death wanda ya kore ƙarerayin da ake yi kan mutuwar fafaroma john paul na ɗaya wanda ake mai ikirarin fafaroma mai yawan fara'a inda kuma littafin ya nuna cewa ya mutu ne daga matsalar bugun zuciya yana mai shekaru 65 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a yankin da magara na jamhuriyar Nijar an fara sa'in sa tsakanin manoma da makiyaya a yayin da ake haramar tattara amfanin gona. Tamar abari gare ki. Yayin da manoma ke ƙoƙarin tattare amfanin gonakinsu. tuni fulani suka fara saukowa har ma wasu suna saka dabbobi cikin gona ga ma dai kokawar da wasu masu gonakin a wasu ƙauyuka na nan da magaran suka yi bamu ida da aiki ba kawai da dare suke ta yin har ma akwai wanda wani nan jiya dare dawa sha ɗaya da dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba bamu ida da aikin mu ba kuma ba su yarda ba ina tattara su suna suna cin da na gusa na ga sun zo sun gusa shiga ana har yanzu ba a sa rumbu har yanzu da dawa da hatsi har yanzu bamu sa ba amma dai mun ce mai ku rika tare da dabbobin ku ba mu ida aiki ba su dai ko ba su yi ba ga sunan dai wani guri kaɗan kaɗan suna ma mutane banna kamar dawa kamar irin wannan shimgen nan na wannan zamu zamu yi shi sun shiga a ciki duk ko ina sun tattaka da dare suke zuwa suna banna kuma kan da sai suke shirye su suna tsirya sai jiya ma an can wajen makabarta wannan malaman su suka zo su da suka yi banna kuma suka tsire suka yi muna kusan kwanan ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani ko je Allah kare. Hadi Gurgudu shine sarkin Fulani na jihar damagaran cewa yi tuni sun sanar da al'ummarsu na su kiyaye har manoman su tattare kayan gonansu. mu ta tsaida su mun zamna su mun tantamna sun zamanin da wani fara fito wannan mun ce musu in suka fito akwai barna saboda abin da yake kasa yanzu haka abin da yake kasa ina tsammani a cikin kwana goma sha biyar ba za a iya tattare shi ba a ce an adana akwai hanyoyi da muka sa an sa masu kiwon inda kamar butar ya matse mun sa sun kalace wurin wannan don ka mutanen nan su sai su bi a gama da mutane da garfansu da kowa shi kenan a taimaka musu su isa gida su an tamu wanda suka fi yawan mun sai da su a filin kiwo su dan dakata kaɗan yanzu kawai abin da muke so su kuma manoman a gaggawa ce dan abin da ya saura. A kwanakin baya an gudanar da wani babban taro wanda gwamnan jihar da magaran ya jagoranta. Wannan taro ya taimaka ainihin wajen rashin faruwar rigingimu na manoma da makiyaya har kawo yanzu. Muka tattara mashi duk allahirin manya-manyan makiyaya da harnawan gaba daya kuma da masu gari ruwa kuma mun samu an sha su an ba su horo sosai a yanzu dai ba mu samu ba inda muka samu an ce ko an yi ɓanna ko an yi faɗa ko an yi rigingimu. Sai dai duk da haka wasu fulanin sun kusa cikin gonaki kamar yadda waɗannan fulani da muka yi kicibisu da su kan hanyar su suna tafiya. Daga nan ba makiya bane har sun wuce har sun kai ma kai kunduma. Yo, yo kenan kuma. na dai A kara dai na ce amma ba na kan ban yi ba. Mu ba jan banna ba ne in an ga kamar mutane su shiga a dole. Yo nan baya ne fa nan fa baya ne dabbobi ba ko ina ma. Takalfin yaran mu mu ce kuwa Allah kuwa mu aiki. Gonar da ba a shiga ba ku kuskure kushi duba inda muka taso daga can arewacin wannan abu wannan gari. arewacin hitan a kinye ba ya ce muke bi an yanzu sun danna sun yi nan aka ce nan ba a bayan bayanka na ce wallahi wallahi ni dai ni dai kabila ta mun kun yi arewa inda ba a shiga ba shiga kaɗan ko magana a ɗaya waje kuma sarakan gargajiya su ma ba su ƙasa a gwiwa ba sun tashi tsaye don ganin wata barna ba ta auku ba inda suka ce duk kuma wanda ya taka doka za su hukunta shi gwargwadon laifinsa tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger To a gaida tamar kafin mu ci gaba ga wannan. barka be julde suriya santi mu imi hofni suriya santi mu zuriya alhaji isa santi ya allah ya baba da hande bo mi yilga martaba jidde Ömrü hafni barka be julde zuriya santi mu allahinni zuriya santi mu allahinni imi hofni barka be julde zuriya santi mu allahinni zuriya alhaji isa santi ya allahinni baba da hande bo yinga martaba julde ah. da hajja adda addan ga wanda yotti da hajja adda addan ga wanda cutado isa alhaji isa santi cutado isa alhaji isa santi dada mai rambe, dada dottiyen cutado alhaji isa santi ni yettima dada am gam on mimbo a a holliyam julde Musa, Musa Isa Santi, Ajuli Jamna, Sanubi Isa Santi, Aja Isatu, Khadija Isa Santi, Aja Leila, Leila Isa Santi, Aja Warda, Warda Isa Santi, Madam Umar, Umaru Jafaru, Madam Umar, Umar Jafaru. قاتوا اللي جمنا في الحدي عيسى سنتي ينتي ما دادا دا هندبو من بون هولي يوم جلدي أجا ياسمين ياسمين السنتي Ajja Zainab, sannu mazi baby. Ajja Zainab, sannu mazi baby. Jamna, zuriya isa santi. Baban gogo, on Jamna. Bashiru yoti, Bashiru biloko juli. Julie. Jamna, onjuli Jamna. Bashiru biloko. ko, papi tufu Babitu Isa, Babitu Isa Nana, Suriya Alhaji Isa Santi ya Allah ya Baba da hande min bo mi on jude. kai um, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirin da ya gabata, na fara hira da wata matashiya mai suna Laila Mai Ali, wadda ta runguma sana'a domin dogaro ga kai. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da na fara yi mata. To yanzu a ina kike sana'arki, kina zagayawa ne a cikin Najeriya ko kuma kina da wani ofishi na musamman inda kike gudanar da harkokinki. gaskiya yanzu dai abuja kawai muke a na so na bude office a kano last year amma sai muka ga har yanzu irin ayyukan da muke yi ba ba a karbe shi sosai ba tukunna a can su kano da sauransu za ka yi asara ne ba amma a san in the next five six years nan da shekaru biyar ko shida kenan su ma za su fara son irin abubuwan mu don har yanzu sun fi son abubuwan da aka zawa daga saudi arabia daga turkey har yanzu ya hmm. yake reni a can har hmm. yanzu ba su yarda da namu ba tukunna amma muna zuwa mu aiki a kowane tashi na Najeriya ba inda ban je na aiki ba duk inda ka kira ni kasashen Inyamurai kasashen Yarubawa Lagos mm. northern part of Nigeria duka na je To Malama Laila a matsayinki na mace matashiya kamar wani irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman ma a arewacin Najeriya tunda daga nan kika fito? Ai matsalan guda ɗaya ne rashin sana'a ni a gani na duk wani abu da mace duk wani problem da mace take gani so idan tana da sana'a akwai akwai sauci sosai a tattare da rayuwanta amma in baki da abin yi ka zauna a gida kullum sai dai babanka ya bata ko kuma mijinka ya bata ba wai ba kyau ya ce mijinka ya bata ko babanka ya bata ba kai ma yana da kyau ya zama kana samun naka idan kana da shi shi da kansa mijin ma respect da zai baki daban ne kullum na gaya ma mata ba sai dole kana da kuɗi da yawa ba za ka fara da abu kaɗan haka kai inda kake ko da ma ba kai wani level ba ko dubu ɗaya dubu biyu kake samu kowane safiya ya fi miki ba ka yin aikin komai kuma zai ɗauke miki kewan zama a gida kina tunani abubuwan da ba shi ba ne gulmace gulmace na mata duka zai ɗauke miki kuma wani lokaci namu mazajen da suke hana mu fita ba za su barka kai ba sai a ce mace bai kamata ta yi wannan ba mace bai kamata da kuma rashin ilimi domin in mata suna da ilimi both na addini da na boko za san inda Allah ya ce wannan haramun ne da kuma inda Allah ya ce wannan ba haramun ba ne yanzu wasu da yawa suna amfani da addini domin su danne mata su ce ba haka ba ne kamata su yi haka ya kamata su yi duk ba su sani ba in kin sani ai kin san inda za ki ce mishi malam ba haka ba aka ce ba ga yayin da aka ce mm. shi da shi ma zai dan ji ku ta matan me take yi ya kamata dole matan ne su tashi su nemi ilimin addini da na boko kuma su nemi sana'a To malama Laila yawancin lokuta za ki ga mutane sun fara sana'a amma kuma ba su iya kula da ita yadda ya kamata sai su ajiye ko kuma jarin ya karye. Shin wace shawara za ki bada kan tafiyar da harkokin sana'a yadda mutum zai iya yin nasara? Um, tuni haƙuri ne gaskiya ni daban da haƙuri ke business na cinye shi na watsar na jina aure wani alhaji na kwanta <laughs> kawai sai kana da haƙuri sai dole kina da haƙuri sai kuma kana da ilimi sana'a shi na gaya miki a farko da na fara bana da ilimi to bana gane kan abin da nake in baka da ilimi fahimtar abin da kake yi za ka yi ta ne to dole ki fahimci abin da kike so ki dole ki saka himma dole ki zama kina da haƙuri da kuma addu'a saboda in Allah baya tare da kai kowane irin skill kake da shi ba za ka ci gaba ba sai dole kana tare da shi to tun da man taɓo batun iyali yanzu yaushe za ki aure idan na taɓa aure ba wai ban taɓa aure ba na aure har sau biyu kuma isan eh, babu abu ne bakin ciki kamar saki ko da mata yayi zai shiga in fito kawai ba su kai ni ba ne it's very difficult ka sake yana da wahala kuma wani kanka a cikin wannan situation din ba wai haka kawai ba ne ba na son sake aure in fito ina jiran wanda Allah ya kawo shi saboda Allah mai aure saboda Allah ba don wani abin duniya ba ba kuma don wani Eh, yadda nake kama ba ko shi yadda yake kama ko wani abu ina mm. neman wanda Allah zai kawo min saboda shi zaben Allah kwanaki can baya kin yi wani bidiyo da yi ta yawo a kafafen sada zumunci kika ce mutane sun dame ki ki aure ki aure in har sun damu su fito miki da miji kina nufi ki ce baki da manemi kin faɗi ne ina da mutane da suke cewa suke ta suna suna amma gaskiya fi sabilillah yanda na ga musu sai dole ka tace ba wai kowaye bane haka kawai duniya ce na san ka in na ce wai wanda suke so na ne ai kullum zan yi aure in fita amma mm. ina neman wanda asali shi Allah ya turo duk wanda suke zuwa yanzu gaskiya ban ga wani wanda nake so in aura in zauna da shi for the rest of my life Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar mu Laila Mai Ali da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken jami'ai sun bayyana cewar faifan bidiyon harbin kan mai uwa da wabi da wani dan bindiga daɗi ya yi a cocin jihar Texas ya nuna irin shirin da dan bindigar ya yi. faifan bidiyon ya nuna karara yadda dan bindigar da ya rufe fuskarsa a cikin bakakin kaya ya fada cikin cocin da niyyar harbe baki ɗayan mutanen da ke cikinta kuma saura kiris ya iya aiwatar da haka cikin mintuna masu yawa ya yi harbi cikin sauri sannan ya tsaya ya ƙara loda harsashi a cikin bindigarsa sannan cikin nutsuwa ya ci gaba da harbin waɗanda abin ya shafa da suke a ciki har da yara ƙanana harbi aka irin na shirin kashe mutane na musamman kyamarar ɗaukan hoton ta ɗauki mummunan wankan jinin da ya faru a cocin da ke ƙauyen jami'an tsaro sun faɗa a ranar laraba cewa faifan bidiyon shine mafi muni a tarihin texas na kashe mutane da yawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 wasu 20 kuma suka jikkata lamarin da ya jefa ƙauyen cikin tashin hankali mummunan faifan bidiyon wanda jami'ai masu bincike na gwamnatin tarayya suka yi bin diddigin ya samu ne sakamakon al'adar cocin ta ɗaukar faifan bidiyo a yayin da suke gudanar da ibada don saka shi a shafin yanar gizo sai kuma malaika jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken ba a samu wanda ake zargi da kai wa ɗan majalisar dattijai ta amurka rand paul da laifi ba labarin ya ci gaba da cewa mutumin da ake zargi da kaiwa sanata ron paul na jam'iyyar republican mai wakiltar kentucky hari wanda ya yi sanadiyyar karyewar kasusuwan haƙarƙarinsa kusan shida ba a same shi da laifin tuhumarsa da ake da aikata ƙaramin laifi ba sai dai akwai yiwuwar manyan laifukan gwamnatin tarayya masu tsauri da za a ci gaba da tuhumarsa da su gami da bincike a kai sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya nesanta kansa da gillespie bayan faduwarsa zaben da aka yi a virginia labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya yi kokarin nesanta kansa daga ɗan takarar gwamnan jihar virginia na jam'iyyar republican ed gillespie a twitter a daren talatar da ta gabata bayan ɗan takarar jam'iyyar democrat kuma mataimakin gwamna ralph northam ya yi nasarar lashe zaben jihar ta virginia da ke tsaka-tsaki duka jam'iyyun biyu sun kashe makudan kuɗaɗe da ma'aikata masu yawa a zaben na virginia wanda ake wa kallon zai yi nuni da irin kamun ludayin mulkin trump a zaben tsakiyar shekara da za a yi a faɗin ƙasar Trump ya rubuta a Twitter cewa Ed Gillespie ya yi ƙoƙari amma bai rungumi aƙida ta ba. Amma kar ku manta jam'iyyar Republican ta samu nasarar kujeru hudu wanda suke a majalisa. Haka kuma ganin yadda tattalin arziki ke ƙara bunƙasa za mu ci gaba da yin nasara babba wacce tafi wacce muka yi da fari. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara nazar Ahmad Hausawa sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa, Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na ƙasar nan na Najeriya na shekara ta 2018. to Allah subhanahu ta'ala shi tabbatar mana da alherinsa amin amma mu ma'aikata musamman malaman firamare a Najeriya mun saba jin maganan kasafin kuɗi da turancin da ake yi da shugaban ƙasa yake a lokacin da yake kasafin kuɗi mu abin da muka san kasafin kuɗi shine jawabin shugaban ƙasa a faɗi maƙudan kuɗaɗe abin da za a kashe wai ta kare ne in ana biki a gidansu ya gani a ƙasa mu malaman firamare ba mu san menene kasafin kuɗi ba domin ba ma gani tasirinsa assalamu alaikum bale amurka mai magana rabi musa zaburan su daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya allah da Allah ina so in bayyana ra'ayina ne a kan yadda wasu 'yan majalisu suke shan ruwan duwatsu a jihohinsu to kirana ga yan uwa na talakawa musamman wanda suke yi wa ɗan majalisu ruwan duwatsu shi ne anan da do Allah do annabi shi shugaba ya kamata a ce daga masa kuma akwai abin da ya fi ruwan duwatsu ga 'yan talaka da abin da ya fi ruwan duwatsu ku shi ne. akwai ranar da ya za ta gidan miji assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ƙoƙarin da gwamnanmu na jihar jigawa mai girma abubakar badar ike yi wajen inganta harkar noma hanyoyi harkar lafiya da kuma harkar ilimi to wannan gwamna na jihar jigawa ya kamata zama abin koyi ga sauran gwamnonin najeriya mai magana hamidu kalallabo daga nan a jihar bisa jamhuriyar niger muryar amurka yau ina ma da kasa mu niger da najeriya allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya kasa mu niger da najeriya to yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. yau juma'a shugaban amurka donald trump ya isa birnin dahanan na vietnam a ziyarar kwanaki sha da yake a yankin asiya inda yake tattaunawa kan batutuwan kasuwanci da hudar diplomasiya da kuma ƙasar kore ta arewa shugaban na amurka na ziyarar ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗaka tattalin arzikin ƙasashen yankin asiya ta apec inda shugabannin ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki suka tattauna ko kuma za su tattauna kan ci gaban yankin da kuma haɗin kan da ke tsakaninsu su babban attorney general ɗin ƙasar saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagigin binciken badakalar hanci da rashawa da ake yi wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 a cikin shekaru da dama a wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis saud almujib ya ce an saki mutane bakwai daga cikin waɗanda ake tsare da su yayin da 201 ke ci gaba da zama a hannun hukumomi sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kudade kusan 1,700 da ke bankuna masu sukar gwamnatin saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin wajarot da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnatin domin kada a dama da su yayin da rima muhammad bin salman mai shekaru 32 yake jagorantar sabuwar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa paparoma john paul na ɗaya wanda shine paparoma da ya taɓa rike mukamin nan da na ɗan wani lokaci a tarihin wannan zamani ya ɗauki hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma sainthood a turance a jiya alhamis fadar vatican ta ce paparoma francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un paparoma john paul na ɗaya wanda ya kwashe kwanaki 33 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekarar 1978 wacce ta zo ba zato mutuwarsa ta yi ta haifar da cece-kuce inda wasu ke ikirarin kashe shi aka yi saboda wani batu da ya shafi bankin vatican yayin da wasu ke cewa kashe kansa ya yi sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ministocin tsaron kungiyar tsaro ta neto na duba hanyoyin da za su janyo rasha ta rika nuna ladabi ta hanyar amfani da wani shiri na dakile yaduwar makamai yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a hedkwatar neto da ke belgium matis ya ce yunkurin dawo da rasha kan layi bisa wannan shiri da ta sa hannu na da mahimmanci ita dai amurka ta ɗai ta dage cewa rasha na fitar da makamai masu linzami wanda hakan ya saba wa wannan yarjejeniya wacce ake wa lakabi da inf a takaice to da muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Juwahiru Dodo da kuma injiniyan na wannan lokacin wato Mr. Thomas ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima. jima.